بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare mu a wannan yammaci na laraba ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan bakwai a shekara ta 2013 a lissafin milaniya a gaba kuma da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga littafin da muka saba bi wato na tafsirin sa'adi jiya mun tsaya a ƙarshen abinda malamin ya rubuta mana dangane da sharhinsa ga aya ta 214 a yau kuma za mu tashi kan ko da 15 kai ko? yawa da 15 yau za mu tashi kan aya ta 216 a suratul baqara din dai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum na'am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 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta muku alkitalu yin yaƙi wato tsakaninku da waɗanda ba musulmi ba wa huwa kurhun lakum alhali kuwa wannan yaƙi abin wahala ne a kanku abin ƙi ne ba kwaso so saboda wahalarsa وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كما داما zai yi kuna ƙin abu alhali ku alheri ne gare ku dangane da allah subhanahu ta'ala in yace asa malamai suna ce fahiya wajiba ma'anar taqad tabbace kuna ƙin abu alhali ko alheri ne gare ku kuma wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum lalle kuna son a wani abu shi kuma wannan abun ya zama sharri ne gare ku nan abin da kuke ƙi wanda alheri ne gare ku shine shi kitali jihadi karo da waɗanda ba musulmi ba a wajen jihadi na shari'a abin da kuma kuke so ɗin nan wanda yake sharri ne ba ku ba ku sani ba shine tarkul kitali yawa tarkul qital shine abin da na huwa huwa sharrul lakum ma'ana barin yaƙi allah ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun allah shi ke sanin komai ko kuwa ba ku san komai ba ma'ana ba za a ce komai kun san shi ba allah ya fi ku sani maslahar da take da alaka da wannan to yau tattaunawar mu akan wannan aya ce insha allah a dangane da abin da ya shafi kalmar kurhu malamai suna bambancewa a wasu wuraren malaman lugar larabci tsakanin alkurhu wal alkurhu suna cewa abinda ake mai shine abinda ka dora makanka na mashakka ba wanne ya dora maka ba alkarhu kuma shine abinda wani ya dora maka ya tilasta ka a kai wasu malamai kuma suna ganin duk ma'anar ɗaya ce da alkur walkar kamar alhusul ne wal suka ce yana nufin abu guda ko kai ka dora ma kanka ko wani ne ya dora maka duk ma'ana dai abinda ake nufi nan almashaqqa mashaqqa amma nan a wannan siyakin yana nufin abin ƙi saboda wahalarsa Allah ya wajabta muku yaƙi da kafirai alhali ku wannan abun a zuciyarku ba kwa sa saboda wahalar da take ciki ya lazimci idan kun yi la'alla za a rasa rayuwa akwai rashin dukiya akwai kuma jin ciwo da zai taɓa lafiyar mutum to duk saboda wannan yakan zama abin kyama a gunku kuna tsoronsa ba kwa so to shine allah maɗaukaki a matsayinsa na wanda ya san komai ya san abin da zai je ya san abin da zai dawo ya ce allah shi ya san abin da ba ku sani ba domin ko ku kukan iya kyamatar abu ku ji ba kwa son sa alhali kwa alherin duniya da lahira a cikin wannan abin yake kuna iya kuma san wani abu alhali sharrin duniya da lahira duk a cikin wannan abin yake amma tun da ku ba ku sani ba allah ne ya sani ya kamata ku bar naku ilimin ku bi ilimin allah subhanahu wa ta'ala in ya ce a yi abu kaza to ku ɗauke shi yadda ya ce a yi ku wato ɓata shi kar ku ƙibe malam abdurrahman sa'idi yake cewa hadhihi al-ayatu fiha fardul qitali fi sabilillah wannan aya a cikinta akwai ambato da kuma magana akan farlancin yaƙi fi sabilillahi wato jihadi farilla ne wajibi ne بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه tarkihi bayan kuwa da kafin wannan lokaci muminai an umarce su su bar shi su saurara babu jihadi babu yaƙi babu tunkarar kafirai sai kuma yanzu a wannan aya aka wajabta shi wannan ya kawo mu tattaunawa akan ita kanta matsalar ƙitali ko jihadi me ta a shari'a hukuncin a fita a yi yaƙi da kafirai malamai bayan tattaunawa da suka yi a kan nassoshin da suka zo a wannan babi sun yi abin da za ka ce shibhu ijma'i kan cewa ko in ce mafi yawan malamai jumhurin malamai suna kan cewa jihadi fi sabilillahi farilla ne amma farilla ta kifaya ma'anar farilla ta kifaya ba farilla ce kamar sallah ta azahar la'asar magariba isha'i da asubahi ba wadda tilas ne kowa sai ya yi ma'anar farmin kifaya idan wasu suka yi sun ɗauke ma wasu wannan min haithul jumla al'imamu tabari da ya tattauna wannan matsala yana cewa daga cikin dalilan da suke nuna mana su ƙarfafa cewa jihadi farilla ne na kifaya ba na wato ainihi kamar da ake cewa da fassarar hausa mun sana cewa farillan ainihi da kuma farillan kifaya ko da ainihi din abinda ake nufi ko fassara ce dai haka kawai ake faɗin ainihi amma abin ake nufi da ain shine abin da yake ta'ayyana ala kulli shaksin ala hida abin da yake wajibi ne akan kowanne mutum a ɗaiɗaikuwarsa shi kadai wani ba zai ɗauke maka ba ba ka zuwa ka zauna a gida ka ce wani ya je maka sallar azahar ba za ka zauna a gida ba wani ya maka sallar la'asar haka waɗannan salloli ko wani ya maka azumin watan ramadan kana zaune lafiya lau waɗannan farilla su ba irin wannan ba ce wajibi ne sai ka yi da kanka to jihadi farilla ce ta kifaya in wani ya yi ko wasu suka ɗauki abin suna yi to an sauke ma wasu ɗin ba dole ne kowa da kowa ba kamar sallar jana'iza idan aka samu waɗanda za su je su sallaci gawa ta musulmi a je a kai shi makabarta a yi masa sallah a kai shi makabarta a binne to ba tilas ne akan kowa sai ya je ba haka dai irin waɗannan kamar da kuka sani to dalilin da ke nuna wannan kamar da al'imamu tabari yake faɗi shine faɗin allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani suratu an-nisa da yake cewa la yastawi al-qa'iduna من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات درجات من ربهم ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما هذا يقول درجات منه ومغفرة ورحمة وأن الآيوي abinda malam tsabari da wasu malamai wanda ba shi ba suka kalla a ciki suka ce ai kun ga anan Allah subhanahu wa ta'ala ce la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim alqa'iduna min almu'minin in an ce alqa'idun ana nufin waɗanda suka zauna a gida ba su fita yaƙi ba daga kalmar qa'ada da ainu waɗanda suka zauna ba su fita yaƙi ba to ba za su yi daidai ba sai aka yi istitna'i banda ma'abuta rashin lafiya da ma'alama ɗauki ya cire makafi da guragu da waɗanda suke da wata cuta a jikinsu a babin jihadi to banda waɗannan haka kawai wanda suka zauna ba su fita ba to la yastawuna wallazina ko um, wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba za su yi daidai da waɗanda suka fita suka yi jihadin da dukiyarsu da kuma rayukansu ba sai allah maɗauki ce ya fifita mujahidai waɗanda suke fita jihadi akan waɗanda suka zauna a gida amma kuma sai ce wa kullan wa'adallahu husna kowanne ɗaya daga cikinsu an masa alƙawarin wato abu mai kyau aljanna shi yasa suka ce to ashe kenan da a ce farilla ce a kan kowanne mutum ɗaiɗaiku dole ne kowa sai ya je da ba za a ce an yi alkawarin alhusna ga kullum kowane daga cikinsu alka'idunan da kuma wanda suka fita ba kuma fi abin suka ce daga nan aka hangi cewa ashe farilla ne na kifaya wannan dai ɗaya ne daga cikin dalilan akwai tattaunawa da malamai suka yi akan wannan matsala da kuma dama amma akwai inda suka tattauna cewa jihadi a fita a yaƙi yana zama tilas wajibi a hali uku tilas wajibin ma'ana aini akan kowanne mutum ƙashin kansa suka ce idan hali na farko aka ce ga kafirai da mumini an riga an yi sahu an riga an fita an fita fagen fama sannan an fara yaƙi an yi sahu da sahu to a wannan hali haramun ne wani ya gudu ashe kenan ya zama wajibi a kansa ainihin la kifayatan hali na biyu idan kafirai suka auko wa musulmi gaba daya suna gidansu aka fara tunkara su da yaƙi to wajibi ne anan kowa ya fito ayi difa'i ba zancen ka saurara a ce a ai farilla ne na kifaya sai ka zauna kuma ana dukanka wannan babu ita hali na uku idan shugaban al'umma ya umarci mutane wato shugaba jagoran al'umma jagora mai hukunci ya shugaba ya umarci mutane kowa ya fita to tilas ne kowa ya fita kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa duk lokacin da ya ce wajibi kowa ya fita to tilas ne kowa ya fita da fatan mun fahimci wannan amma kafin wannan lokaci kafin a farlanta jihadi akwai lokutan da a farkon lamari lokacin da musulmi suke da rauni lokaci ne da aka umarci musulmi wajibinsu a lokacin shine su saurara su yi haƙuri Ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana shi mana a cikin alkur'ani alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah wa atuz zakah baka ga waɗannan waɗanda aka ce da su ku kame hannayenku kuma sannan ku tsaye da sallah ku ba da zakka me ma'anar ku kame hannayenku banda yaƙi ku yi haƙuri saboda kuna cikin halin rauni in ana cikin halin rauni wannan an gaya muminai ne a lokacin da ake makka lokacin da ake maka mumina suna da ƙarfi ba su da ƙarfi kafirai ne da ƙarfi shi yasa suke azabtar da muminai kan muminan su bar addinin musulunci su koma addinin kafirci wanda suke yi nasu na gargajiyarsu don haka kasancewar ba su da ƙarfin allah subhanahu ta'ala sai umarci muminai cewa su yi haƙuri su kwantar da hankalinsu babban abin da aka ɗora musu wajibi a lokacin nan shine su kame hannunsu kar su ce za su taɓa wanda ya cutar da addini amma su yi sallah su ba da zakka wannan shine musulunci a lokacin nan da aka wajabta musu ma'ana da a ce wani zai mutu a lokacin nan da aka haramta masa ya yi yaƙi ya tsaya iya abin da aka wajabta masa ya sallah ya ba da zakka kamar da allah maɗauki ya faɗa kuma ya kame hannunsa to da zai mutu a wannan hali ya mutu da imani kammalallen imani kuma zai shiga aljanna saboda me ya yi aiki da abin da ke shine imani a lokacin da aka yi masa mukhataba a wancan zamani amma lokacin da aka wajabta wa kowa to kuma zai zama wajibi ga kowa akwai halaye kuma da malamai suka ambata da jihadi ke zama zan maimaita shi al'imamu shafi'i kamar da ya faɗi a cikin kitabul um nasa yana cewa idan mutum ma yana da bashi a kansa don an zo fita jihadi bashi wannan ra'ayin al'imamu shafi'i ne ya faɗa cewa sawa'un hatta wanda yake bin sa bashin nan ko musulmi ne ko ma ba musulmi ba saboda in ya tafi aka kashe shi ya masa hasarar dukiyarsa daga cikin kuma halayen akwai wajibcin neman izinin iyaye mutum ba zai tafi yaƙi ba sai ya nemi izinin iyayensa in iyaye suka ce a'a ka zauna a gida ka yi mana aiki kaza to wannan umarnin na iyaye ya fi wannan fita jihadi wani bawan Allah ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi lokacin za a fita yaƙi kafin a ce an wajabta shi akan kowa dole sai ya fito ya tambaye shi ya ce kana da iyaye sai eh ce to je fa fihi ma fajahid je ka zauna tare da su ka kyautata musu wannan shi ma jihadi ne ah, daga cikin halayen kuma akwai halin idza zada al-kuffaru ala al-muslimin adadan wa uddatan idan kafirai adadinsu da tattalinsu ya fi na musulmi kuma har aka tabbatar da idan an fita za a halaka musulmi za a ci nasara a kansu ba su da wani karfi saboda ba makaman da suka isa adadinsu kuma ba su da yawan da za su iya tinkarar wannan adadin na kafirai to anan shi ma malamai haramtawa suka yi cewa kar a fita mana kar a fita a yi haƙuri suka ce wajibi a yi aiki da nasoshin da suka sauka a kan mumine a lokacin rauni lokacin zaman maka kenan kar ka ka ce a to ai tunda Allah ga ya riga ya ce wa qatilu a immatul kufri kawai ko ina sai ka dora abin a kowanne yanayi a'a wancan yanayi daban lokacin da aka ce akwai rauni to wajibin musulmi shine wannan haƙuri ibnu juzai a littafinsa alkawanin alfiqhiyya ɗaya daga cikin malaman mazhabar malikiya littafinsa kuma yana da kyau mujalladi ɗaya ne haka ƙarami yana da muhimmanci mutum ya karance shi baya cikin littafan da muka saba a nan ƙasar na karanta littafan da muka saba karantawa na mazhabar malikiya ahalari ishmawi iziya risala askari eh, lawali da thani wato muktasar amma yana cikin littafai mashhurai a manya-manyan malaman mazhabar malikiya sanannen littafi ne duk da bai shahara nan a wurinmu ba sai a wusatin malamai a nan ɗin akwai ba babu ba ibn juzai yana cikin malaman ƙasar andalus yana faɗi a cikin wannan littafin nasa yana cewa wa in alimal muslimun idan musulmi suka san annahum maqtulun cewa za a kashe su lokaci guda gaba ɗayansu saboda an fi ƙarfinsu yace falin sirafu aula to su juya baya su gudu shi yafi yace wa in alimu ma'a zalika annahum la ta'thira lahum in suka san tare da wannan abu cewa ba su da wani tasiri fi nikayatin fil aduwi wajen kaiwa ga cutar da abokin gaba ba za su iya kai masa su cin masa shi abokin gaba ba sai ce wajabal firaru wajibi ne su gudu mun san kuma dama Allah SWT ta'ala suratul tauba ya gaya mana ka'idoji na idan an haɗu hadda zancen adadi in kuna adadi kaza wajibi ne ku tsaya in kuna adadi ƙasa da kaza ya halatta ku gudu duk wannan sanannen abu ne don haka idan akwai cutuwa ko rashin shiri kun ga cewa ba ku kintsa ba to wajibi ya zama cewa a an gudu wa qala abul ma'ali har ya hakaito maganar abul ma'ali aljuwaini cewa la khilafa fi zalika wannan babu ma sabani akai ba magana ce ta a ce akwai sabanin malamai ma akan wannan matsalar ba in babu karfi ya zama an sauke wa mutane ba abu ne da za a tilasta a ce a fita ba ibnu hajar al-asqalani yana cewa mata kana mujarrada tahawurin duk lokacin da aka ce jihadi ya zama kawai wato mutum ya kutsa ne ba tare da lura ba shine tahawuri recklessness mutum ya abu babu lura shi ake nufi ta yau ya zama babu baka lura da mai zai je ya dawo ba ibn hajar shi in dai har haka ne haka za a je a kutsa kai a halaka ba tare da tsari ba sai ce fa mamnu'un wannan haramun ne la siyama in tarattaba ala zalika wahanul musulmi musamman ma in ya zama wannan abun zai jawo ƙarin rauni ga musulmi to ya zama a je a aikata shi haramun ne ibn taymiya shekul islam ibn taymiya yana cewa faman kana minal mu'minina duk wanda a cikin muminai ya zama bi ardin huwa fiha mustad'afun in yana wata ƙasa wadda shi mai rauni ne an raunana shi ba shi da ƙarfi kafirai sun fi ƙarfinsa ba shi da lata ɓangaren adadi lata ɓangaren shiri na makami wanda zai iya tunkarar kafirai a yaƙi au fi waqtin ko kuma a wani lokaci huwa fihi mustad'afun wanda shi mai rauni ne a wannan lokaci din sai ce falyamal bi ayati sabri to wajibi a kansa ya aiki da ayoyin haƙuri wasafhi amman yu'dhillaha wa rasulahu da kuma rangwame da haƙuri akan duk wanda ya cutar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana in kana cikin yanayin da baka da karfi gashi ana wa musulunci cin kashi ana masa abubuwa to in fa baka da makami maimakon kai abin da za ka je ka jawo wa musulmi baki ɗaya tashin hankali to ka saurara an sauke maka wajibin ka gusar da wannan damuwa da kake kallo mun fahimci zancen ibn jami'a yawa amman yu'dillaha wa rasulahu min alladhina utul kitaba wal mushrikin daga cikin ahlul kitabi yahudu da nasara wal mushrikin da suke azabtar da musulmi in ka ga ba yadda za ku yi saboda kuna da rauni ya ce to wajibin ku yi aiki da ayatus sabri ayoyin haƙuri wani ne ayoyin haƙuri wancan da muka kawo alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu sala wa atu zakka mun fahimci ayar yawwa sannan sai ke cewa wa amma ahlul quwwati amma ma'abuta karfi ma'ana an musulmi suna da karfi fa inna ma ya'maluna bi ayati qitali a immatil kufri to a lokacin ne ya wajaba a kansu su yi aiki da ayar faƙatilu a immatal kufri wadda take cikin suratu albara'a mun san wannan aya ko cewa ku yaƙi shugabannin kafirai allazina yat'anuna fi dini masu sukan addinin musulunci wa bi ayati qitali utul kitaba hakanan kuma a lokacin in ana da ƙarfi shine za a yi aiki da waccan ayata kitalin a yaƙi alladina utul kitaba waɗanda aka bai wa littafi yahudawa da kirista kenan a waɗanda suka yaƙi addini ko kuma suke suka aka bai wa littafi hatta yu'tul jizyata an yadin wa sabiru ai haka Allah mu duke faɗa ko yawwa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladina utul kitaba ko hatta yu'tul jizyata an yadin wa sabirun to wannan ayar amfani da ita lokacin da ake da karfi ne wannan maganar fikihu ne ko ba fikihu ba ne fikihu ne na yanayi wajibi duk inda musulmi suka samu kansu to su lura da halin da suke ciki halin rauni suke ciki ko halin karfi sannan sai a tunkari abin da za a tunkara ba magana ce ta tsoro ba ko a tsorata ko kuma ka ce a'a shi shikenan ai da dai akwai matsala kaza kawai a tashi aji ya faɗi wannan magana a cikin asalimul maslul nasa ala shati mai an rasul abin da nake so in faɗa shine harkar jihadi wani kullum muna faɗakarwa a kai ba matsala ce ta wane a ƙashin kansa ba kai kadai ba matsala ce ta limamin masallaci ba yau yanzu ya ce to ku jama'a daga yau na ɗora muku wajibi mu fita jihadi a jidi inda aka ga kafirai a kashe su wannan ba harkar haka ba ce harka ce ta al'umma baki ɗaya harka ko ta al'umma baki ɗaya to tana hannun waɗanda ragamar gudanar da al'umma ke hannunsu shi yasa malamai suka tabbatar da cewa magana akan harkar magana ce ta shugabanni da malamai za su ba da fatawa a kai amma ba ta kowane ɗaiɗaiku kawai mutum ya karanta nassoshi ya zo shi to jama'a ga shi fa abin da Allah ce don haka ku tashi mu fita da aka kafiri aka kashe shi ba haka ake ba tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa wani duk lokacin da ake akwai malamai to da shugabanni da malamai su suke karrara me za a yi in an ce shugabanni ba a nufin fa shugaban wata kungiya ko da ta addini ce yauwa kada shugaban kungiya ya ce a'a duk wanda suke yan wannan kungiya to duk ran da na ce abu kaza za a yi shugaban kungiya ba shugaban al'umma ne da aka wajabta wa mutane da'a a kansa ba mu fahimci wannan yau duk inda kuke jin nassoshi na ai da'a ga shugaba ana zancen da'a ga shugaba ne mai mulki wanda ke da kurkuku wanda ke da hukunci musamman ya zama dama hukunci na Allah mun fahimci wannan ko yauwa amma ba haka shugaban kungiya ko limamin masallaci ko wani mai wayo a cikin unguwa sai ya tara samari sai to daga yau mu fito mai kaza ba a'a mai jagorancin al'umma a hannunsa wannan maslaha take yanzu ko da a hankalce ka duba ka gani mana in ka ce za ka ɗauko wani abu na a tashi a wani yaƙi ko wani abu na tashin hankali lamarin ba iya gidanka zai tsaya ba kai da ka ɗauko inda iya gidanka zai tsaya aka ce to kai shugaban wannan gidan ne kana da dama ka tsokano abin da ka tsokano iya gidanka to amma ya shafi gidan wane ya shafi gidan wane ya shafi unguwarku ya shafi gari kaza ya shafi ma kasa baki ɗaya don haka duk yadda yin wannan abu yake to ba mai karrara shi ya ce a zo a yi shi in ba shugaban wannan al'umma ba muna fahimtar abin in musulmi ku suka samu kansu a yanayin rauni ko a halin da ba su suke gudanar da tsari ba to an sauke musu wannan abu har sai lokacin da suka yi ilmantar da mutane suka yi yaƙi na ilimi jihadi babba da yake kan mutane a lokacin rauni shine mai su ilmantar da mutane a ja hankalin mutane a musulunta tukuna har musulmin ma su ga muhimmancin jihadi yanzu a cikin musulmi akwai musulmi da yawa suna da la ilaha illallah kana musu zancen jihadin ma ba sa so haka ne ko ba haka ba da a fara wannan abun tukuna in kana da mulki kai ne jagora mai cewa ai abu kaza to a lokacin sai kai wannan abu duk al'umma sai su yi maka da'a kuma shi ma inda shugabancin wannan magana da makaranta ta ibn timiya yana magana ne akan shi kansa masu shugabanci din akwai shugabancin to sai a lura muna da karfi ko ba mu da karfi inda da karfi to a shiga a je a yaki in ba karfi a saurara a yi hanyar da za a bi ta bi a hankali da ilmantar da mutane har lokacin da musulmi za su yawa ƙarfinsu zai yawa to ba a isa a ci musu kashi ba yanzu lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana makka ai ko darasin da ya gabata mai magana akan cin kashin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an masa wannan an kore shi da gari idan da yana da ƙarfi, zai fita daga garin ba zai fita ba ashe kasancewar akwai rauni Allah madaukaki ya ce a saurara duk abin da suka yi an kama kwanar manzan Allah fa sallallahu alaihi a makka an matse har idan sai bayyana an kore shi daga gida an yi duka ga wasu daga cikin sahabbai amma duk da haka daga sun zo sun ce ya rasulullah to haka za mu zauna sai ce ku yi hakuri ku yi hakuri an yi wa waɗanda suka gabace ku kaza da kaza da kaza da kaza saboda me a lokacin ba a ba da izini a yaƙi ba sai da aka yi hijira annabi sallallahu alaihi ya koma mutanen madina suka karbe shi aka ba shi jagorancin al'umma a hannunsa masu son shugabanci a madina a lokacin aka ce su dakata abdullahi bin ubai bin salul da shi za a ɗora shugaba a madina lokacin da aka kafin hijira al'ausu wal khazraj sun daina yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira sai wannan dama ta kubce masa wannan shine sababin zaman sa munafiki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina gaba ɗayan al'ummar da muhajiruna da suka zo dama nasa ne tare suke da shi da al'ansaru da suka zo suka karɓe shi duk suka bashi shugabanci shine shugaba a lokacin kuma to ga hari mushrikai suna kokarin su kawo ga yahudawa a wani gefe guda su ma suna nan sai aka fara zancen a fara neman a yi zaman lafiya da yahudawa da suke a nan gida ai mun karanta asira tare da ku a nan wuri lokacin da farkon lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira mai ya fara yi sai da ya fara kokarin ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da ƙabilu kawai na larabawa waɗanda ba su musulunta ba wasu a ja hankalinsu su musulunta wanda ba su musulunta ba waɗanda suke kan hanyar da shawa suke bi in sun taho da ayarinsu na kasuwanci zuwa sham domin in mutum za shi sham dole sai ya biyo ta madina in daga maka yake ko yamma. to a kan wannan hanyar duk kabilun da suke kai sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya neme su ko su musulunta cikin ruwan sanyi ko kuma su ba shi haɗin kai cewa ba za su bai wa mushrikai goyon baya akan a yaƙe shi ba an yi wannan ko ba a yi ba an yi wannan duk a lokacin farkon lamari ashe idan ana cikin rauni to ka ɗauko maganar cewa a tashi a yi jihadi a kashe wane da wane ba lokacin ta ne. saboda tarihi ya tabbatar akwai lokuta da dama fatarat na rayuwar musulmi wani lokacin suna da izza wani lokacin suna da rauni to lokacin da ake da rauni din nan kamar da ibn sami ya faɗa anan sai a yi haƙuri yi aiki da ayoyin haƙuri lokacin da ake da ƙarfi to a yi aiki da waɗannan ayoyin maganar ƙarfi saboda mai kar a kawo wa musulunci cikas ko kuma a hana shi tafiya ko kuma ya zama cewa ana ƙoƙarin a yaƙe shi duk inda aka ce ga musulmi za a yaƙe su to za su kare kansu in suna da ƙarfi in ko ba su da ƙarfi to haƙuri ne wajibinsu ina fata mun fahimci wannan abu shi yasa malamai suka yi maganar hatta tattaunawa akan da ƙarrara wane ne zai ce a yi wato magana akan matsaloli irin waɗannan na jihadi malamai ne suke yi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai Allah madauki ya saukar mana da aya wa idza ja'ahum أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم cewa idan wani lamari ya zo musu na maganar zaman lafiya ko tsoro duk abin da yake da alaka da ya za a zauna lafiya duk abin da ke da alaka ya ya tashin hankali to irin wannan yanayi mutane Allah maɗauki yana bada labarin waɗanda suke ba su fahimci abubuwa ba idan suka samu irin wannan a za'u bihi sai ga suna ta yada shi sai sai ta yada daga mutum ya ji wani abu na labari lokacin da ake tashin hankali ba a yada jita-jita yada jita-jita yana ƙara rura tashin hankali ya ci gaba don haka allah maɗauki sai ce anan da a lokacin da ake cikin irin wannan lamari sun samu wani labari ko wata magana tadda take da alaƙa da zaman lafiya ko tsoro da a ce wato za ga cewa suna ƙoƙari da azarɓaɓi su yaɗa sai ce walau radduhu ilar rasul da sun mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kaji wani abu to kar ka gaya ma abokin ka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je ka gaya masa kaga kenan ashe in ka ji wani abu gaya wa masu jagoranci ga yadda abu kaza yake akwai matsala abu kaza akwai matsala abu kaza wannan shine fa shari'ar musulunci ko kuma waɗanda su ne shugabanni haka Allah ya ce wa ila ulil amri minhu zuwa ga shugabanni a cikin su sai sa Allah madauki ce ba dan rahamar Allah da falalarsa ba da an bi shedan sai kaɗan daga cikin mutane ashe kenan abin da yake wajibi ba kowa ke magana akan irin waɗannan lamura ba sai shugabanni ashe kenan ba daidai bane wani ya kira mabiyansa ya ce lokaci yayi yanzu mu fito jihadi ballantana har a ce ma waye yawo kowa a gari gari ya ce ya tsaye da hujja tilas ne kowa ya zo ya bi ra'ayinsa shi a fahimta irin ta wannan duk ba cikin koyarwar musulunci kuskure ne da yake jawo musulmi bala'i iri iri kamar yanzu ku duba irin halin da al'umma take ciki na rauni da kaskanci sakamakon me da tuhuma akan musulunci kawai musulmi ne kai abin tuhuma ne ba dan komai ba saboda wasu sun ari bakin musulmin sun yi amfani da irin wannan dama sun shiga irin wannan harkoki na kashe-kashe da kone-kone ko kuma wato mai da makamacin wannan wanda ba karantarwa ce ta musulunci ba kuskure ne na fahimtar nassoshin alkur'ani kuskure ne na fahimtar nasoshin manzon allah sallallahu alaihi wasallama kuskure ne na fahimtar maganganun malamai ah, ibnu abdulbar ya ruwaito a cikin jami'u bayani al'ilmi wa fadlihi yana daga umar dan khattabi ku ji wannan magana daga umar umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ma khafu ala hadhihi ummati min mu'minin yanhahu imanuhu ba na tsorace wannan al'ummar wani mumini mumini ne wanda imaninsa ke hana shi yin wani abu wala fasiqin bayyinin bayyinun fisquhu ko kuma wani fasiki wanda fasikancinsa a bayyane yake yace duk bana tsorace ma al'umma wannan mumini wanda yake laifi kuma sannan imaninsa na hana shi wannan laifin amma bai daina ba yana laifi ya cuci wannan ya cuci wannan ko fasiki da yake fasikanci kuru-kuru an gan shi umar radiyallahu ta'ala anhu yace bana tsorace wannan al'ummar komai na irin wannan sai ya ce mai walakin akhafu alaiha rajulan amma abin da nake tsore wannan al'umma shine mutumin da wani mutumi a samu wani mutum qara alqur'ana ya karanta alqur'ani hatta azlaqahu bi lisanihi har ya iya fidda shi garau da harshensa akwai zalaka ya iya zalaka da tajwidi ya iya karanta ayoyi ya haddace ƙur'ani bilisanihi ta'awwalahu ala ghairi ta'awilihi amma yazo yayi ta'awilin qur'anin ba a yadda qur'anin yake ba ya dora mutane akan hanyar abin da shi ya fahimta bayan kuwa ba haka qur'anin yake ba to umar radiyallahu ta'ala anhu yace babu abin da nake tsorace wa al'umma irin wannan kuma wannan shine abin da ya faru a bayan zamanin umar din zamanin fitinar da ta auku tsakanin sahabbai musamman zamanin uh, abin da ya faru tsakanin ali radiyallahu ta'ala anhu da muawiya radiyallahu ta'ala an na fitina aka yi daga wannan ga magoya bayansa wannan ga magoya bayansa wannan me ya auku a lokacin da suka yi shawara a yi ta hakimi wannan kullum muna ba da wannan kissa da aka yi ta hakimin nan ta hakimi shine a ɗora mutum biyu aka saƙo wasu mutum biyu amr ibn al-as da abu musa al-ash'ari su tattauna tsakaninsu akan yadda za a warware wannan matsala da aka yi wannan lamari mai gudana wasu mutane daga cikin magoya bayan aliyu da abi talib radiyallahu ta'ala anhu suka ce basu yadda ba dan mai aliyu zai ɗauki hukuncin allah ya baiwa wani dan adam ba haka suka yi ba har suka kafarta aliyu suka ce aliyu ya zama kafiri muawiya ma zama kafiri dukkan wanda ke tare da wannan ko wancan duk kafirai ne saboda sun bar hukuncin allah allah ce inil hukumu illa lillah hukunci ai na Allah ne da kuma faɗin Allah maɗaukaki wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun duk suka kawo suka kafarta Ali suka kafarta Muawiya da kuma duk wanda ya bi su kun ga wannan fahimtar qur'ani ne gurguwar fahimta ko amfani da ayoyin alqur'ani ne ba inda ake ba inda suke ba shi yasa Ali radiyallahu ta'ala anhu a lokacin sai yake cewa da yaji suna faɗar inil hukmu illa lillahi yace kalimatu haqqin urida biha batilu kalma ce ta gaske cewa haƙiƙa hukunci na Allah ne amma kuma barna ake nufi da ita yaya za a mutum mai tsoron Allah irin Ali ibn Abi Talib a zo a ce ya kafirta saboda ya sa wakilcin wasu mutum biyu su tattauna mun san kuma a ƙarshen kisar har da suka gudu suka koma harura Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya tura wa waɗannan mutane da suka yi tawaye suka kafirta Ali ya tura musu Abdullahi dan Abbas ya je ya tattauna da su kwanan nan ma ba a dade ba mun yi wannan maganar anan ko yawa da yadda ya tattauna da su ya ji hankalin su gashi a ƙur'ani Allah maɗaukaki ya yarda a sa mutum biyu su hukunci a wajen abin da ya shafi idan mutum ya kashe wani abun farauta alhali yana cikin ihrami Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa ya ayu alladhina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami sai sai me yahkumu bihi dhawa adlin minkum kaga sai aka dora zawa adlin minkum ma'abuta adalci daga cikin ku ya kuma su za su yi wannan hukunci kun ga nan Allah ya dauki hukuncin ya baiwa mutum biyu har ne sai ibn abbas yake cewa ya ga Allah ya baiwa mutane hukunci mutum biyu su hukunci akan wannan ya kashe barewa don haka zai yanka akuya wannan ya kashe kaza zai kashe kaza wannan kiyasin a yi shi an dora mutum biyu su yi daga cikin adalai a cikin ku ku kuma akan rayukan al'umma ba ku ji tsoron Allah akai ba za ku ba da fatawa kawai a kashe mutane domin a lokacin nan ƙaura suka yi suka yi hijira duk wanda bai je inda suke ba kafiri ne kuma suna kashe duk wanda suka haɗu da shi in kirista ne ko wanda ba yahudi a kyale shi in musulmi ne sai a tambaye shi me ya matsayinka akan aƙidar mu ka yarda da kaza ka yarda da kaza in bai yarda ba su kashe shi a wuri in ya yarda su kyale shi wannan haka akai da kawarijawa a wancan zamani har ya ce musu kuma kuma ba kwa ganin cewa ga abin da manzan Allah maɗauki faɗa cikin suratun nisa. in an samu rikici tsakanin ma'aurata guda biyu fab'athu mai hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha haka Allah maɗauki shi a tada hakaman ku duba fa hakam lafazin hakam mai ma'anar hakam mai hukunci alƙali a tada alƙali mai hukunci daga cikin dangin mata ko dangin miji da kuma wani mai hukuncin daga dangin ita mata su zo su haɗu a kira a tattauna ina miji ina mata ya aka ma ya kai ku ko ka tashi da hankali me yasa aka samu wannan rikici me yasa kika eh, kika yaji kika tafi gida a tattauna a daidaita a hukunci kai kai haƙuri ko ke ke haƙuri wannan shine hukuncin da Allah shi ai to ya Allah ya bada wannan hukunci akan harkar aure ko kuma akan abin da za a kashe mutane za a zubda jini al'umma za ta shiga tashin hankali a tuhumi addinin musulunci da tashin hankali sannan za ku zo ku jefa mutane a irin waɗannan yanayi shine ya gaya musu wannan a lokacin nan da yawa daga cikin su wajen mutum dubu hudu suka suka bar wannan aƙida suka tuba suka dawo kan hanya daidai saboda me sun sami wanda Allah ya yi ma addu'ar Allah ya bashi fahimta da ilimin addini da kuma fahimtar tawilin alkur'ani fasara alkur'ani gashi ya zo ya fasara musu yadda ya kamata sun ji shi kuma sun dawo don haka ashe hatsari ne mutumin da ba karatu ne ba ba malami ne da shi ba ya fassara alkur'ani yadda yake so musamman a matsaloli da suke da alaka da tashin hankali da zaman lafiya duk abin da ke da alaka da tashin hankali da zaman lafiya magana ce ta shugabanni ba magana ce ta kowa da kowa a unguwa kawai ya bude baki ya ce to mu tashi mai kaza a yi zanga-zanga a kona wuri kaza a kashe wane wannan ba harkar mutum a matsayin matsayinsa na individual bane wannan a shari'ar musulunci ina fata mun fahimci wannan to Allah madauki ya taimake mu ya tsare mu daga aukawa cikin abin da zai wato rura wutar wani abu na damuwa mu karanta abin da malami ya gaya mana a cikin wato littafin tafsirin sa'adi yace hadhihi al-aya wannan aya fiha fardul qital fi sabilillah ba'da ma kana al-mu'minuna ma'murina bi tarkihi a wannan aya umarni ne na cewa an farlanta yaƙi akan muminai bayan kuwa da an umarci muminai su bar jihadi li fihim saboda rauninsu kun gani muna karanta wannan li da'afihim saboda raunin muminai ashe inda raunin muminai ana umarta su su saurara wa adam ihtimalihim lidhalika kuma da rashin cewa ba za su iya daukar wannan ba ba za su iya jure masa ba domin ne babu karfi babu makami la'alla ma babu yawa sai ce falan ma nabi'u sallallahu alaihi wasallam ila almadinati yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina wa kathurul muslimin muslimun kuma musulmi suka yi karfi wa kuma suka yi yawa suka yi karfi amarahumullahu ta'ala bil qital sai Allah ya umarci su da su yaki kuga abun Allah madaukaki yana dora mana fa yaya zai mana magana akan sallah azumi da zakka da haji ya ce mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai kuma ni ya zo ya dora maka abin da ba haka ake ba ashe in kaga Allah ya dora wa mutane abu to dama suna da damar da za su yi shi in babu dama me yasa kun ga Allah subhanahu ta'ala sai ya haɗa mu da al'asbabu duniyawiyya a cikin harkar jihadi harkar jihadi suna da alaƙa ne da al'asbabu duniyawiyya ba a haɗa mu da maganar abin nan mu'ujizanci ba mu'ujiza ba cewa ko yaushe ai mana mu'ujiza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi ba a rataya shi da mu'ujiza ba inda Allah ya so a kowanne lokaci Allah zai wa musulmi yaƙi da kansa kawai sai mu zauna a gida sai ya zama cewa duk inda kafirai suka tashi za su yi wa musulmi wani abu sai Allah ya maganin su amma Allah bai bar harkar jihadi da irin wannan surar ba cewa ai mana mu'ujiza a koyaushe a yakin badar mun ga an yi mu'ujiza an turo mala'iku sun taimaka amma yakin uhudu me ya faru shi ma mala'ikun sun taimaka amma sai da musulmi suka sha bala'i an sha wahala har aka wa manzo Allah sallallahu alaihi hakuri yanzu abin da zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam a yi masa irin wannan abu a wajen yaƙi ai saboda Allah madauki ya haɗa hada abin ne da al asbabud duniyawiyya me nake nufi da al asbabud duniyawiyya sabubban duniya in kana da ƙarfi za ka iya abu ba ka da ƙarfi ba za ka iya ba shi yasa sai ba mu umarni wa iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair kun ga bai ce ku zauna ku saurara duk lokacin da aka tashi jihadi mala'iku za su taimaka muku ba magana ce ta ƙarfi ashe ko idan magana ce ta ƙarfi kun ga ita ma an yi amfani da lafazin istita'a a ciki ko mastata'tum min quwwatin abinda kuke da iko na ƙarfi in kuka samu wannan ƙarfi kuna da karfi to za ku yi abu kuma sai ku tawakkali ga Allah subhanahu wataala babu wanda zai ce ya dauke jihadi an shafe shi wai har tashin kiyama yanzu an daina magana sa babu wannan a shari'ar musulunci jihadi yana ba mai dauke shi amma yana da ka'idojinsa ba kowa ne ke bada umarni a yi shi ba ba kowa ne ke sa baki a cikinsa ba yawwa da ka'idojinsa kamar da muka ji kuma muka karanta don haka mu fahimta cewa lamari ne da Allah maɗauki ya haɗa shi bil asbabid duniya akthara min irtibatihi bi al-asbab al to shine sai ke cewa wa Allah madauke ba mu labari annahu makruhun lin nufusi cewa wannan yaki fa abu ne da rayuka basa sa son sa lima fihi taabi saboda abin da ke ciki na gajiya wahala wal mashaqqa da tsanani wa husuli anwa'in anwa'il makhawifi wat saboda aukuwar nau'o'in abubuwan tsoro da kuma mutum zai bijirar da kansa da halaka iri-iri shine almatalif yau abubuwan da za su kai ka ga halaka wa ma'a hada amma duk da haka fa shi wannan italin ko jihadi fa huwa khairun ma'ab alheri ne baki ɗayansa in ce alheri ne baki ɗayansa to alheri ne cikinsa da wajensa babu wani sharri a cikin jihadi duk abin da Allah ya ce a yi shi ba za ka ga sharri a cikinsa ba domin me gashi ne ya faɗa mana sai lima fi min thawabil azim saboda lada mai girma da yake cikinsa domin jihadi yana cikin manya-manyan ayyuka yana cikin afdalul a'malil badaniya kuma har tashin kiyama yana nan a shar'ance amma da ka'idarsa yau to akwai kuma lada babba a ciki wata harruzu min iqabi da kaucewa uquba al'alim mai radadi wan nasri alal a'da'i da kuma cin nasara akan abokan gaba wa zafari bil ganaim da kuma samun ganima yawa a ci nasara shi ba a samu ganima wannan ai duk alheri ne a cikin jihadi ko wa gairi zalika da makamancin wannan mimma huwa murbin na daga abin da yake za'id ne shine ma'ana murbin ya karu ala ma fihi min karaha ya fi abin da ke cikin sa na wahala in ka dubi jihadi abin da ake samu a cikin sa alherin ya fi wahalar da ake samu a ciki wahalar a ina take tafiya abin hawa ko rashin abin hawa makami ko rashin uh, makami sannan kuma a jiwa mutum ciwo ya zama gurgu wani ya zama makahu ku duba abin da makaranta asira na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam talhatu bin ubaidillah hannunsa a shanye yake hmm? a su sa'ad bin abi waqqas hannunsu duk a gutsule wani wannan an ji masa kaza wannan idansa babu da a ce surar su za a kawo mana yanzu mu gansu sai mu ga ashe manyan sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su suna da wata na ƙasa sakamakon kare wannan addini sannan a ƙarshe in an koma lahira me ya sakamako aljanna ce ga shahada in mutum ya mutu a kai gani wannan kofar dama ita ce akan yi amfani da ita wanda ma ba daidai yake kiran ba sai kira mutane su zo su mutu ce ai akwai shahada ce shahada ce na'am musulunci idan mutum ya mutu wajen kare shi hakikatan bisa ka'idojinsa akwai shahada kuma akwai lada babba Allah subhanahu ta'ala matan aljanna kawai farkon abin da ake fara baiwa shahidi guda saba'in za a fara bashi da su kuma duka a bashi karfin yadda zai hulɗa da su wannan kenan sannan kuma tun kafin ya tafi lahira tun kafin wato a tada kiyama in ya mutu rayukan masu jihadi wanda suke shahidai a cikin wato wuyan makogwaron wasu tsuntsaye koraye a cikinsu ake sawa ba a cikin inda ake sa rayukan sauran muminai ba haka za su yi ta yawo a cikin aljanna kaga ashe rayukan nasu ma suna cikin aljanna tun kafin tashin alkiyama waɗannan abubuwan duk suna nan wato na falalla dangane da jihadi amma kuma kamar yadda muka ambata da ka'idojin nan nasa ba a yin sa da tahawuri da yi da ka sai an bi shi yadda musuluncin ya tsara kamar yadda sallah sai yadda annabi ya ce kai za ka yi to haka jihadi sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsara haka za a yi shi to shine sai yake cewa wa asa an tuhibbu shay'an lallai za ku so wani abu wa huwa sharrun lakum alhali ko sharri ne gare ku wa zalika mithlul qu'udi anil jihadi shine misalin mutum ya zauna a gida ya ki tafiya yaki mutane wasu suna ganin in suna tsoron su mutu sai su zauna a gida to zama a gida dinnan da barin jihadi ai mutane suna so ko to suna son wani abu wanda yake shi kuma abin sharri ne wancan ku abin da ake kyama ana kyamarsa saboda wahalarsa alhali kuma menene alheri ne baki ɗayansa hmm. shi yasa yace mana khairun ne mahad lan ce khairun mahad alladhi la sharra fihi da hmm. shine sai ke cewa ah, li talabi rahati don neman hutu fa innahu sharrun wannan sharri ne li annahu al-khudlan yana haifar da a bayansa a sami taɓewa da rashin taimako wa tasallutul a'da'i sannan za a sami abokan gaba su hau kanku su ci nasara a kanku tunda kun zauna kun kare kanku alal islami su fi karfin musulunci wa ahlihi da musulmi baki daya yace wa husulul dhulli wal hawan kuma a sami kaskanci da kuma wato wulakanci in har aka ki to za a samu kaskanci da wulakanci duk al'ummar da bata yadda da ta yi jihadi ba to hakika ta yadda da kaskanci da wulakanci. Allah maɗauki ya tsare mu yace wa fawatil ajri da kuma kubcewar wato lada al'azimi babba wa husulul iqabi da kuma ma samun uquba domin daga ran da aka wajabta shi wajibi ne akan ku in akwai damar yin sa in ku babu damar yin sa saboda rauni in akwai rauni to hawan wajibcin sa bai hau ballanta na a samu uquba Allah kyauta mana sai ce wa hadhihi ayatu wannan ayoyi ammatun muttaridatun gamammu ne kuma suna shiga kowanne fage fi annal af'al alkhairi suna magana akan cewa ayyukan alheri allati takrahu hannufusu wanda rayuka suke ki lima fiha min almashaqqati saboda abin da ke cikin su na wahala annaha khairun bila shakk alheri ne ba tare da kokonto ba wa anna af'al sharri allati tuhibbu hannufusu kuma sannan ayyukan alheri ko sharri wanda zaka ga rayuka suke so lima hu. fi haminar rahati wal ladha saboda abin da suke wahaminsa akwai hutu akwai kwanciyar hankali da jin daɗi a ciki fa huwa sharrun bila shak wannan shi kuma sharri ne shi ma ba kokonto me yake cewa anan wannan magana ta cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum ay fa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum tunda yayi amfani da lafazin shay'an to nan ba iya maganar jihadi ake ba kowanne abu duk wani aikin alheri ya kamata mu san cewa duk da cewa aikata shi yana da wahala mutane suna kyamar su aikata wani abun alheri don abin da ke cikinsa na wahala ko cin kuɗi ko ɗaukar lokaci to ya kamata mu san cewa alheri a cikinsa yake shi kuma abin da rai yake so na saɓan allah ko kuma wani abin da yake sharri ne duk da rai yana sansa to idan baka aikata a cikinsa sharri yake mun gane ko da kana ganin ai akwai hutu akwai jin daɗi to akwai sharri a cikinsa wannan a kowane abu ya shiga ba su iya jihadi ba kun fahimci abin da ke nufi yace wa amma ahwalud duniya amma halayen duniya fa laysa al-amru muttaridan lamarin duniya to lamarin su ba haka yake ya shiga kowanne babi ba ina ce muttarid abin da ya shiga kowanne babi yawa ma'ana ka'idarsa ba ta karyawa ba ta canzawa sai sai walakin al ghalib amma dai abin da muka sani galibi shine alal abdul mu'mini akan bawa mumini annahu idza ahabba amran in yaso abu min al umuri daga cikin wani al'amura faqayyada Allahu lahu min al asbab ma yasrifuhu anhu sai Allah ya kawo masa wani abu shine qayyada Allahu lahu Allah ya ajiye masa abinda zai kawo da shi daga aikata wannan abun na alheri din da yake so ko kuma na abin da kai da yake so sai Allah ya kauda shi daga kansa to sai yake cewa annahu khairul lahu ya san cewa alheri ne ma'ana kana da niyyar zaka aikata wani abu na daga lamuran yau da kullum zaka yi aure zaka yi kasuwanci zaka yi karatu zaka yi kaza da kaza da kaza da kaza sai kaga Allah ya kaɗe ka daga kan wannan abun ya kau da kai to ka yadda cewa wannan kaɗe ka da aka yi tunda da zaɓin Allah ne alheri ne gare ka wannan alamarin duniya kenan mun fahimci abin yawwa sannan sai ce fal'aufaqu lahu abin da ya fi dacewa gare shi fi dalika an yashkura Allah shine gode ma Allah da ya kade shi daga wannan abu wa yaj'al al-khayra fil waqi ya sanya alherin yana cikin abin da ya auku din ya dauka abin da ya auku din ba wai wanda yake so ba shine alheri ke cikin sa wanda Allah ya yadda ya auku li'annahu ya'lamu anna Allah ta'ala arhamu bil abdi domin kuwa shi mumini ya san cewa Allah ya fi shi bawa tausayin kansa kun yadda da wannan ko ku yadda ba Allah ya fi mu tausayin kanmu don haka idan kana son abu sai Allah bai so ba sai ya barka da wani abun daban wanda ba shi Allah yake so ba to ka yadda zaɓin Allah ya fi maka sai ka yi haƙuri domin Allah ya fi ka tausayin kanka a mai gaggawa mu karasa sai yake cewa min nafsihi yawa fiye da kansa yace wa aqdaru ala maslahati abdihi minhu kuma Allah ya fi iko akan maslahar bawansa fiye da shi bawa din bawa yana ganin maslahohi shi gwargwadon abin da yake gani ne alhali bai san hakikanin yadda al'amuran suke ba bai san ko anan maslaha take ba ko ba anan take ba Allah kuwa ya san abin da ku sani ba don haka ashe ya san abu maslaha ne gare ka ya san alheri ne gare ka ya san abin da ke ba sharri ba fasadi ne ya san abin da ke sharri ne da haka in ya zaban maka wancan ka kaddara cewa alherin ya zaban maka domin shi din ya fi ka tausayin kanka abin ba rikici a gane wannan abu yawwa to shine sai yake cewa kuma wa a'lamu bi maslahatihi minhu kuma yafi bawa sanin maslaharsa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ne wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ba ku sani ba don haka in ya ce ku yi abu kaza to ku yi alheri ne gare ku kar ku ce ai akwai wahala akwai wahala ba za mu yi ba to la'alla wannan barin wahalar da kuka yi akwai sharri a ciki kun bar alheri mai yawa da kun aikata wancan abin da kun samu alheri wannan barin alherin da Allah ya ce ku aikata da kuka bar shi to wannan shine kuka zaɓi abin da ke la'alla shine sharri mun fahimci wannan ko Allah domin ya san abin da zai je ya dawo ya san komai sai ce fallaiqu bikum abin da ya kamata gare ku an tatamashau ma'a aqdarihi ku tafi tare da kaddarar Allah in Allah ya kaddara abu to ku yarda da shi ku tafi tare da haka sawa'un sarratkum aw sa'atkum sun faranta muku rai waɗannan abubuwan kaddara din ko ku sun munana muku in ya zo da kyakkyawan abu ku yadda in ya zo da mummuna ku haƙura sai sai wannan ma kana al'amru to mu tsaya ne za mu tashi kan aya ta gaba wadda take magana akan lokutan da aka hana a yi yaƙi a cikinsu da kuma lokutan da ba a hana ba insha Allah darasin mu na gaba gobe sai mu tashi akan sa a dunkule dai mun ji fa'idojin wannan aya da dai abubuwa da suke da alaka da lokacin ya ishe mu da na ambata mana fa'idojin wannan aya din na cewa mutum ya haƙuri da zaɓin Allah cikin al'amuransa na duniya cikin al'amura kuma na umarni to ya bi abin da Allah ya ce a nan alheri yake kada ya bi saɓanin abin da Allah subhanahu ta'ala ya ambata domin zai haɗu da sharri kuma sannan mun yi magana akan abin da shafi jihadi jihadi farilla ne na kifaya amma kuma a yana da ka'idoji yana da dokokinsa ga halin da yake waje ga halin da yake zama fardu ain ga kuma halin da har ma yakan haramta idan an samu launi ba kuma cewa wajibi ne na shugabanni ba wajibi ne na yi mutane ɗaiɗaikunsa ba muna fata allah subhanahu ta'ala ya ƙara fahimtar da mu addininsa allah ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk